وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar laraba yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara bakwai. wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka na mus'ab bin umair da ke nan layin alhaji umar giwa a cikin garin ɗan bushiya da ke kaduna new millennium city da ke jihar kaduna a tarayyar najeriya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara wanda kuma wannan shine darasinmu na goma sha hudu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 أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة wal kafiruna humuz zalimun ya ku ɗan kuka imani asalin wato ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi tun kafin wani yini yazo wanda babu ciniki a cikin wannan yini sannan kuma babu abokantaka babu ciniki balle dukiyanka ta jawo maka alkhairi babu aboki Ballanta na wani ya tsaya maka kila shi yana da alfarma ko da kai ba ta da ita kuma babu ceto Allah ta'ala ce kafirai kuwa su ne azzalimai wannan aya mai daraja tana magana akan ciyar da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah dukiya a cikin addinin musulunci abu ne wanda take da matukar daraja a wurin Allah kuma abu ne wanda take da amfani ga al'umma amfaninta da matsayinta a wurin Allah ya sa Allah bai da kwannata dukiya ba ko da akwai wadata Dan ya ce wala tubazzir tabdira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wakana kana shaytanu li rabbih kafura Lallai kada ku yi almubazzaranci ku ciyar da dukiya ta hanyar da Allah baya so ko ku ciyar da dukiya har ta wuce kima ya zamto akwai alfahari a cikin abin da kuke amfani da shi na dukiya Allah baya son wannan Allah ta'ala ce lallai duk wanda ke almubazzaranci wanda zai amfani da dukiya don nuna isa ba a cikin taimakon addinin Allah ba don nuna akwai ba don gwada mu Allah cewa an ba sa dukiyar sa ba Allah ta'ala ce duk mai irin wannan abokin shedan ne shi ran alkiyama wannan zai baka tsoro a cikin rayuwar da muke ciki a yau zaka tadda mutum yana sallah a masallaci masallacin nan ba su da sola ba su da rijiya ko da ta gina ce ba ma ta bohol ba la'alla in damina ta kama masallacin nan ma yana yoyon ruwan sama la'alla masallacin nan akan zaga ne da hula a ce abada fi sabilillahi sai an gama kaga ko na galan ɗaya na fetur ɗin da za a sa a kira sallah babu amma lokaci guda zaka ga mutum a gidan shi ya aje wani kare daga turai ma ya siye shi abincinsa ma na gwangwani ne yake siya a lokacin da ƴan uwansa musulmi suke kwance asibiti ba su da shi suke kwance asibiti ba lafiya ba abinci ga ciwo na jinya ga kuma yunwa a tare da su akwai su matasa a wannan masallacin da yanzu haka suna tare da mu wanda suka kai abinci nan asibitin barau jikko da kuke gani a farkon ramadanan nan abinci suka kai amma yadda ka san an mayin wata ne ba marasa lafiya ka kai ma abincin ba malam wawan ake na abincin ba abin da za a ci ni kai na mun je asibitin kawo a ramadanan nan wallahi cika mota muka yi da abincin iftar har ba wurin da wasu za su zauna amma har muka fito wallahi wasu ba su samu mara lafiya a gadon asibiti yana ɗagowa ga ko za a iso kan shi ya karɓa kuma jinya yake a kwanci to amma wannan lokacin sai ka ga wani yana rawan biki yana liƙa daloli da nerori ka ga rigar da mace za ta sa a rawan biki da fitar da tsaraici riga ce wanda in ka ji kudinta ta isa wani bawan Allah ya ja jari a rayuwarsa ita kuma ranan kaɗai za ta sa kuma a ranar mala'iku za su tsine mata kuma a ranar za ta cire kuma daga nan sai likkafani likkafanin da za a sa mata ko ɗan kwalin da ta ɗaura a ranar fitsarin bai kai shi ba likkafani yanzu ko a masallaci ana ba da sadaka shi in mutum ya mutu babu ba za a kai shi tafiyar ba wani zai ba da sadaka a sashi a ciki wannan ita ce al'ummar da take cewa ta yadda Allah ne ubangijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabinta ta yadda Qur'ani kuma shine tsarin kundin rayuwarta to Allah ta'ala yake jan hankali akan wannan yake cewa ku ciyar amma ciyar wannan ta zanto domin Allah kuma a bisa tafarkin da Allah ta'ala yake so shi yasa kamar yadda muka faɗa dukiya tana da matsayi a wurin Allah ta'ala na farko yace kai kar ayi almubazzaranci a ciki kuma anan yace min mara razaqnakum daga abinda muka azarta ku kaga darasi ne mai yawa karkashin wannan aya daga abinda muka azarta ku bi ma'ana ba mu yarjejeniyar ma za ku mutu da wadatan ba duk yadda kake jin kana da ƙarfi in Allah bai rubuto za ka mutu da ita ba wallahi ne ka ce o oh, da mun yi kaza yanzu ba hali kana ji kana gani ai haka abin yake ka samu ba sai da wani ya rasa to kai waye da ba za ka rasa ba dan wani ya samu ba kai ta ba dama ce Allah yake bada shi yasa Allah ya ce daga abin da muka azurta ku sannan daga cikin dalilin cewa muka azurta ku shine ka san za a tambaye ka a kai don ba ta taka bace la tazalu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in daga ciki za a tambayi mutum abubuwa hudu ba wanda zai daga kafa ya bar filin alkiyama sai an mai tambayoyi guda hudu daga cikin tambayoyin na Allah sallallahu alaihi wasallam sai an tambaye shi dukiyarsa ta ina ya samu ta ina ya ciyar da ita yana daga cikin muhimmancin dukiya da Allah ya sa zakka a cikinta da ba wata abu ne mai daraja ba Allah ba zai ce a tsarkake ta ba zakka tsarki ne in ka bayar kai ne ka taimaki kanka ba Allah ne zai ce ba talaka ma ya ce ka ba shi me zai arzaku bil quwwatil matin bai neman komai a wurinka bautan ma kanka kake ma dan shi sakamako kawai zai ma bayi to sai abu na biyu a fuskan shari'a dukiya ita ma abu ne mai girma ta yanda ibadu manyan ibadu a musulunci wanda suke tsayuwa imani ke tsayuwa da su za ka ga galibin su sun ratayu ne da dukiya shi yasa Allah ke ta cewa a ciyar a ciyar a ciyar ka ɗauki rukunan musulunci guda biyar da ake da su daga ciki kaga akwai aikin hajji ba yanda za a yi mutum ya je aikin hajji ba dukiya a tare da shi ko yaya ne ya zanto akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane sukan baro kasashen su su taho aikin hajji in an ce ku riƙi guzuri su ce a'a mu Allah ne zai taimake mu mun dogara ga Allah mun tafi da suka iso sai ga aya ta sauka Allah ta'ala ce wa tazawwadu duk da liki azurtawa na ce ku yi guzuri ku riƙi guzuri na abin da zai taimake ku ku ci ku sha ku tsara mutuncin ku ku samu ku bautar Allah cikin kwanciyar hankali tare da cewa ba ana kora dogara ga Allah bane shi yasa sai ya ce wa inna fa inna khairaz zadi taqwa mafi girman guzuri mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah to kaga aikin hajji sai da guzuri a ciki shi yasa yanzu gashi nan ma mutum da karfinsa yana kokarin tarawa kuma da ƙara janta sama tana fin karfin shi sai mutum ya yunkura yunkura sai a ƙara fuskanta sai ke sama a lokacin da wasu kasashen suke tausaya ma nasu suke sauƙaƙe musu yadda za a yi su samu su bauta ma Allah subhanahu wata'ala to shi yasa za ku ga a cikin zakka ibada ce maliya ta dukiya aikin haji akwai dukiya kai hatta sallan da kake akwai dukiya a cikinta saboda ai gina masallaci ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina masallaci ya fara ginawa kuma dukiya akai amfani da ita ka gina masallaci azumin nan da kake akwai dukiya a cikin sa saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu ku yi sahur abinda zaka ci kuma dukiya ke kawo shi ko da nomawa kai sai da ka sa dukiya sannan ka samu hatsin da kaci saboda ai siya kai ka shuka sannan daga bisani ka samu abinda zaka ci in ma nomawa kai da kanka ba ce fa ne kake yi ba Wa Allah ta'ala inda ya so zai azurta bayinsa daga sama kamar inda yake azurta mu da ruwan sama Allah ya san adireshin gidan kowa wallahu ya'lamu taqallabakum wa wasu. inda kuke fita da ranar ku je nema ya sani halal kuke ci ya sani haram kake ci ya sani wa maswaakum inda zaka da ka kwanta da dare ma ya sani in yana son kama ka ba sai ya ce a nemo ka ba ya san wurin faramiyanka ya san wurin kwanciyanka to da Allah ta'ala ya so zai ba kowa arzikinsa kamar yadda muke shakan iska kowa arziki ya zo masa a haka to amma sai Allah ya kaddara wannan arzikin wadata wasu ne za su zama ni'ima ga wasu mutane suna zama alkhairi ga wasu kamar ne ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kaga ko shakka babu mutanen da suka tsayi suna umurni da kyakkyawa suna hani da mummuna suna imani da Allah waɗannan alkhairi ne ga wanda ba su samu wannan ba don da su ne za su yi koyi su masu zama mutanen kirki to haka al'amarin dukiya ita ma take haka al'amarin dukiya yake shi yasa hatta ciyarwa da ake yi duk ibada ana so a ɓoye ta a ɓoye ta kar a san an yi wanda wannan ya fi kusa da ikhlasi to idan mutum ya zamto ibadansa wadda take akwai bukatar jama'a su sani ta dukiya ba laifi bane in sun sani kamar zakka mutumin da ya zakka wasu basu san ya fitar da zakka ba kaga sai su ta mai kallon ba mutumin kirki ba amma a yayin da aka san yayi ya kukuta daga zargin yan uwansa muminai tunda wajiba ce yanda kake fitowa masallaci kai sallan jam'i baka ce ai zan yi a gida kar a ce ba dan Allah nake yi ba abin da hadisin da ya wajabta maka sallah shi wajabta maka zakka wani idan yana da rowa sai ya ce ai mu ka san ba mu yi kar a ce mun yi riya a'a alaji in zakka ne fitar jama'a su san kai ba laifi ba ne. saboda a cikin haka akwai abu biyu na farko ‘yan uwanka muminai za su yi maka fatan alkhairi da addu'a ta kwarai na biyu in akwai wanda baya yi zai koya daga wurinka in koya koya a wurinka kana da lada abin da ya aikata to irin wannan yasa Allah subhanahu wataala anan ke cewa ko da kai imani a ku ciyar daga abin da muka azurta ku ai bi ma'ana wannan ciyarwa ya shafi tun daga fitar da zakka wa da'awatu ila an-nafaqati al-mustahabba da kuma kira zuwa ga ciyar da dukiya a cikin abin da shari'a take so ta yadda da shi don haka wannan aya sai ta tsari tana kwadaitar da duk wani musulmi akan ya ciyar da dukiyarsa a lokaci na tsanani akwai matar da sahabiya ce ta mace annabi sallallahu alaihi wa sallam yayye kuwan a kawo dukiya za a fita yaki fi sabilillah kamar yadda dai muke ta yayye kuwan a taimaka mu gina masallacin nan yace jama'a su kawo dukiya za a tafi jihadi kowa ya kawo ita kuma ta haihu ba ta da kuɗi daga ita sai ɗanyen goyo jaririn da take da shi a ɗaki ta ce ma jama'a ta kira wani ta ce ɗanta ne ko wani ta ce wani kai ma annabi wannan jaririn kawai shi ne gudunmuwa ne aka zo da jariri a tsumma jama'a suka fara ina za a kai shi aka ce ta ce a kai ma addu'a za a yi mishi a ah, wai gudunmuwanta ne na jihadi jariri a tsumma suka fara surutu kamar mu ce kaga mata da hauka ko kaga rashin hankalin ko kaga ni kaga mutanen namu ko jama'a suka fara ce ce ku ce manzo Allah sallallahu alaihi ce ku tambaye ta la Allah akwai abin da take nufi ana zuwa aka ce to ke kin kawo jariri me za a yi mishi tace gudunmuwa na ba na jihadi za a mata ce a tafi mu annabi mazajen ma wanda bai da makami an ce ya hakuri ballanta na jariri sai tace ce eh abin da nake so shine a faɗa mu annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka kawo harbi za a kashe shi ya sa jariri ya kare da shi <clears throat> ta ce ya sa ya tare da shi fatanta shi ne ra alkiyama zama shahidi ya cece ta ya cece ta a ran alkiyama wanda Allah su lafi ya karɓi yare ya masa addu'a ya yi masa fata alkhairi ya ce a mai dama mahaifiyarsa kuma ta rabauta duniyanta da lahiranta to shi ne na Allah ke cewa kuciyar. a lokacin da kuke tsanani ko lokacin yalwa wannan lafiyar da wannan dukiyar ba sa dawama tsufa kansa rashin lafiya ne ba ka gani yana sa ka ba ka gani yana sa ka rauni ba ka gani yana hana ka cin abinci ba ka gani yana rage maka bacci ba ka gani ba ka gani ba ka gani tafiya ake yi mataki bayan mataki to kai ma Allah da Allah ya ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku jarabawa ce muka azurta ku nan jarabawan take bai ma'ana mu muka ba ku yanzu ko muna so mu ga ko kuma masu karamci ne yadda muka karamta karrama ko muka ba ku za ku yadda da mu ku dawo da abin wurinmu ko ko za ku dogara da wayanku da iyawon an fi umin ma razaqna ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun kafin wani lokaci ya zo wanda bawa ba zai iya ma ciyarwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya ce kafin zuwan alkiyama za a yi lokacin da zakka ma sadaka in ka fitar ba wanda zai karba ko dai dukiyar ta wadata kuma kana kan gani an kama hanya in ma wannan hadisin ke nufi a da in ka ga mutum ce yana da dubu goma to ba karamin mai kuɗi ba ne wannan a dangin su dubu goma wallahi sai ka yanda ka za a buga ka a jarida saboda kana da wadata amma yanzu ko biliyan goma kake da shi baka isa wani ma daga ido ya kalle ka ba saboda shi ya tara abin da ya fi naka ko kuma hadisin na nufin tsanani zai zo na alkiyama wanda ko ka ba da dukiyar fitina sha sa ma dukiyar ba ta da daɗin ci da haka da ka ba Allah lokacin da ya kamata ta shi kenan to wannan kar a zo lokacin da mutum zai sadaka sadaka ba zai amfani ba mutum ya ta fatan ina ma ya koma duniya ko da da sakan ɗaya ne a ba shi dama ya yi ma Allah bauta ya ciyar da dukiya amma ba daman ya dawo ba daman ya dawo galiba wanda ya tara dukiya ya barta a doron kasa in ba Allah ya taimake shi ba wallahi sai an yi saban Allah da ita wallahi ɗaiɗai kun mutane ne ke tara dukiya su tada kai da ita su bar duniya kuma ba a samu wani kasan saba ma Allah a ciki ba mafi karanci ai almubazzaranci shi yasa sai kaga dama idan ba tarbiya ai da mata suke da shi ba mutum na mutuwa shi kenan fata ka za su yi da dukiyar kafin a je ko ina sun zama marayu hannu baka hannu ƙwarya sun zama ordinary mutane kamar kowa shi kuma yana ta'ana mai hisabin ya aka ya tara sannan ana tambayar shi ta ina ya kashe kuma ba zai tsira ba sai ya bayani su kuma sun same ta halal ko da haram ya tara ko a wurinsa halal ne duk wanda ya tara dukiya ko ta haram ne bar ma magada a wurin Allah su halal suke shi shi yanzu shi zai bayanin me yasa ya tara ta ta hanyar da yake ba nan ne Allah yake so ba to wannan yasa ƴan uwa musulmi a wannan aya ke nuni da cewa mutum zai rinka fatan ina ma wani lokaci ya zo mai yalwa wanda za a shi dama ya ciyar kuma Allah ba zai ba da wannan daman ba shi yasa ce ya ayyuhal ladina amanu kumin mimma razaqnakum ya ku waɗanda kuka yadda kun yi imani da Allah in dai imanin ku na gaskiya ne wa sadaqtum rasulahu kuma da gaske kun gaskata annabinsa cewa in kun bayar za a ba ku aljanna in tansurullaha yansurkum in kun yadda da gaske aljanna kuke nema wa amintum bi hadihi kuma kun yarda daga gaske kuna aiki da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam in dai da gaske ne to bajiru bil infaqi mimma tanawala aydikum fi waqtin muhmala to ga abinda Allah ke so bajiru ku gaggawa bil infaq ku ciyar na daga abinda hannunku ya rika ya samu fi waqtin muhmala a lokacin da aka yi ma talala saboda talala menene ma'anar talala an baka ka ji dadi shi yasa Allah ta'ala da ya tashi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bashi hakuri game da al'amarin kan duniya ta tsole masa ido a cikin surata ali imran sai ya ce wala ka taqallubul ladina kafaru fil bilad kar ya ruɗe ka waɗanda suka kafurta ka gasa shiga inda suka ga dama su fiye abin da ran ke so duniya ga ta nan buɗe a hannunsu Allah ta'ala ce mata'un da gaske ne jin daɗi ne duniyar tana da daɗi dukiyar amma kalil ba ta da yawa duniyar saboda ko an baka wata rana sai ka rayuwar ta kare ko dai ta fi ka tsai ko ka fi ka tsayi ko za ka tafi ka barta ko za ka tafi ta barka wannan ɗayan biyu ne alƙawari ne na Allah to shi ne abinda da Allah ta'ala ce ma nan sulasulan mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam sannan a ƙarshe makoman su matattara wutan jahannama ne wa bisal mihas tir da mashin fiɗa, ko wa masir tir da makoma ya zanto wutan jahannama Allah kai mana tsari to shine Allah ta'ala ya nuna wannan yace ku fitar da zakka wanda muka farlanta muku sannan kuma tafaddaqu mimma aqakumullah ku yi sadaka da abin da Allah ya baku min qabli an ya'tiya yawmun gabanin wani yini yazo ina ma'anan gabanin wani yini yazo ba dai kun tara dukiyar ne don ku kashe ku ji daɗi ba Te muku amfani ko a gidan duniya to wannan yinin idan yazo zo yini ne wanda babu fansa a kansa ko da ka tara cikin duniya na zinariya ba maganar lissafin naira da dala da euro da pound za a yi ba da riyal da waye in yinin ya zo ba da kuɗi ake lissafi ba a duniya ne aka zo ake cewa wane biya wane siya wane ya siya ya siyar to amma ran alkiyama ce nikayyar da alhasanatu was sayyi'at ake transaction din lahira da lada da zunubi kawai ake yi ba su da na uku ba su da na in ka ji na uku to makoma ne ɗayan biyun nan zai jama mutum zuwa ga makoma ɗaya alhasana sune kyawawan kyawawan ayyukanka da me ka zo ma Allah Ke sa Allah ce za a tattaro komai wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada kowa zai zo ma Allah wala qajitumuna furada kun zo ɗaya bayan ɗaya yanda kaga an haife ka kai kadai an ce Allah ya raya haka nan kai kadai za a ce Allah ya ji kanshi da rahama wannan in ka zama mutumin kirki kenan in ko baka zama ba mafi karanci a ce alajikan musulmi kai din dai ba za a kira ka ma addu'a ba dan baka tsina nama addini da al'umma komai ba wannan kuma bai dace duk wani musulmi ya mutu a irin wannan yanayi ba to shine Allah ta'ala ce min qawli an ya atiya yawm gabanin wani yini yazo la Labai fihi babu cinikayya babu ciniki a cikin sa aje ma'ana ba za a baka daman ka fanshi kanka ba koda ka tara kuɗi cikin duniyar nan wala kullatun kuma babu wani wala sadaqatun kenan wala waja babu wani abokantaka balle kace da Allah kirawa ne cece ni ko ya zo ya beli na to ba shi ka san a duniya ma an beli za a fi a sa su condition ko ba kuɗi kaɗai ke fitar da mutum ba a ce ana neman wani ma'aikacin gwamnati wanda ya kai level 7 level 15 ko level wane ne ko level wace ce sannan ana neman kadara ta ya bada takaddun shi na kadara wanda suka kai kimanin naira miliyan kaza sannan kuma kai ka biya kuɗi miliyan kaza yawanci haka ake belin mutane a cikin dokan da ake da shi to wannan din misalin lahira ne wanda ya kuskure ma Allah laifin da ya kama shi to shi ba wanda zai kwace shi saboda ba wanda ya sai kwama da Allah duk ko wanda ya kwama da shi sai ya tabar da shi wa dai mutum to saboda haka nan Allah ta'ala ce wala shafa'atu ba kuma wata alfarma babu ceto bi ma'ana ai wa huwa yawmul jaza shi fa yau ranar sakamako ne ba a bukatan wani aiki ran alkiyama shi yasa muka ji Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje ma Allah sujada a hadisin da muka karanta kwanaki cewa da shi Allah ya irfa ra'asak daga kanka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka gama na ka Allah ya biya ka da alkhairi daga kanka yau ba a sujada an gama sakamako ne zunzurutu kawai faman wajada khairan falyahmadillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'al qiyama duk wanda ya ga alkhairi ya gode ma Allah ba iyawo shi bane rahaman Allah ne wa man wajada ghayra zalik duk wanda ya ci karo da abin da ba alkhairi ba fala yalumanna illa nafsuhu kai da zargi kowa face kansa saboda qur'ani ya sauka annabi ya zo bayan kuma tafiyar sa wasu sun ci gaba da karantarwa kai ne baka damu da addinin sai aka barka da iyawarka to shine ma'anan wala shafa'a babu ceto tana mutu ya samu wani makusanci da zai zo ya kusa da Allah ya roka kuma babu ciyarwa ciyarwa ana yin ta ne kafin zuwan alkiyama saboda ran alkiyama ma kowa tsirara zai tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yub'athu an-nas yawm al-qiyamati hufatan uratan gurla duk mutanen duniya za a tashe su ne ran alkiyama hufatan ba takalma kafansu uratan ba tufafi tsirara zindir zigidir a filin alkiyama gurla wanda ma aka yi makaciya ta koma loba fatan ta dawo dama wannan saboda hukunce-hukuncen duniya ne da tsarki da aure da wankan janaba da waye karka zauna da najasa aka ce a yi kaciyan a waye sunna ce to yau hisabi za a yi ba a bukatan wannan an gama ibada haka nan su sulat ne ummuna aisha radiyallahu anha gaban ta faɗi hadisin nan Ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haddasa riki a gaban surikinsa haka za a tashi tsirara lallai za a ji kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibnatu siddiq ya ke ɗiyar mai gaske abin ya wuce nan ba baka sanin wake gefen kama saboda bala'i Shi ne a yi ma'anan faɗin Allah farkon suratul hajj ya ayyuhan nasu ta rabbakum inna zalzalata sa'ati shekun abu ya ku waɗanda kuka ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin girgizan ranar alkiyama wani abu ne mai girma Allah ta'ala ya faɗo su bangare ya yawma taran nasa su kara. Za ka ga mutane a bige suna layi ka ce sun sha kayan maye ne Allah ce wa mahun bi sukara kuma ba giya suka sha ba ba kayan make ba to me ya faru Allah ce na azaban azaballahi shadid ga abin da ya faru na azaban Allah ya tsanani ne abin da ya faru Allah ta'ala ya ce wata da kullu zati hamlin hamla. me ciki za ta haifa dan tana gudu ba ta waiga ta gama ta haifa ko namiji ba haka murdi'atin amma arba'at me shayarwa yaro na kirjinta za ta jifa da shi ce ta kanta makamancin wannan tun a duniya a Najeriya mun gani ku tambayi matan Maiduguri ku mace takan goye yaro lokacin rikicin Boko Haram dan ta gudu da ranta ta dinga gudu da shi a daji wallahi yaron nan ashe ya mutu ma bata sani ba sai an tsaya ta shiro yaro kawai sai ta ga ai bai da rai ita ma kafan duk ya faffashe malam saboda gudu mace sai da aka waye gari mata ke jana'izan maza in sun mutu saboda ba maza to Allah ya ce wa sa'atu adha wa in kana jin labarin wani abu na tashin hankali a duniya to wallahi alkiyama ta fi shi daci ta fi shi wahala wannan duk wasan yara ne idan an hada da tashin alkiyama to shine Allah ya ce a ranan tunda zan bincike ne imomin da ne muku dan ya ce summa la tus'aluna yawma idin anin na'im sai Allah ya ce to ku ciyar kafin in zo binciken ku wala shafa'a kuma ku sani lallai ba wanda zai iya ceton ku ba nan duniya bane ballantana ko ni mai mulki a nan duniya wanda zai zo ya iya kwatan mutum ko ya fitar da shi daga asalin wannan yanayi da yake ciki to shine anan Allah ke nuna cewa wala sadiqun yunfadu sadiqahu yunqidu a sadiqahu min azabillahi ba wani aboki ballantana ya zo ya fitar da abokinsa daga azaban Allah a nan za ka iya ga wani ya daɗe bai da shi amma daga ran da ya haɗu da wani abokin shi sai ka ga lissafin ya canza saboda wannan na kana ka same ni abuja mana ina wuri kaza ka shigo ran kaza daga wannan shigan shi kenan sai ka ga rayuwarsa ta canza shi ma saboda abokin nan ya taimaka ni. wani kuma yana cikin matsala ko an zalunce shi a ce a yanzu wane ne shugaban wuri kaza na jami'an tsaro ko kaza sai ce ai tare muka yi makaranta ce to shine sai ce to Allah za in haɗu da shi da ka haɗu da shi galibi za su ga abokan da kuka yi makaranta ko da faɗa kuka rinka yi a makaranta bayan gamawa ku abokai kuke zama saboda irin wannan zamantakewar da aka yi ta jin kai da tausayi to ba irin wannan ballanta na mutum ya zo Allah ta'ala nuri ce yau mai firrul mar'u min akhihi mutum zai rinka gudun dan uwansa wa ummihi wa abihi da mahaifiyansa da mahaifinsa wa sahibatihi wa banihi da matansa da ɗansa Allah ta'ala ce li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ni yughni duk wani mutum a filin alkiyama a wannan rana shi ma yana da abin da ke gabansa wanda ya shagaltar da shi bai isa ya tsaya ma kanshi baballanta na ya kalli wani in ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da za a bashi ceto da sauran annabawa ba wanda su sun san makoman su da kuma duk wanda aka yi ma alƙawari to sai Allah ta'ala ce wal kafiruna humuz zalimun waɗanda suke wuce iyaka wato kafirai kenan su ne asalin wato azzalimai ka kalli wani abu da zai nuna maka illar rowa a cikin wannan aya Allah ya ce a ciyar kar ai rowa sai kuma ya rufe magana da maganan kafirai kenan an kawo da mai rowa da kafirai a aya ɗaya an yi maganan kai kuwa za ka yi ka zauna wurin da ake faɗin kafiri ya za a yi ka ɗabi'antu da ɗabi'ar da a cikin maganan da aka kawo kafi ko fasik ya ka faɗa ya ka gudu ka bar wurin inda kana son rahamar Allah to ballantana Allah ce wal kafirun kafirai masu wuce iyaka Ka ga asalin kalman kafirci ma'anansa shine butulci akwai kafircin da yake duna kufri kafircin da bai kai wancan asalin kafircin girma ba shine abinda zaka ji a hadisi nan sallallahu alaihi wasallam siffanta ne aikata shi da aikin kafirci wanda ba kafirci ne na fita daga musulunci ba sai dai kadira ne daga cikin kaba'irin zulu kamar mutumin da ya taka ya je wurin boka kaga annabi sallallahu ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad hmm? ya kafurce mu abinda aka saukar mu annabi sallallahu alaihi ba wannan yana nufin ya zama kafiri wanda in ya mutu ba za a ci gadon shi ba ba za a rufe shi a makabartar musulmi ba ba za a yi masa sallah ba ko mutum na zuwa wurin boka in ya mutu a iya yi masa sallah mu dai ba za mu yi ba wallahi in ma kun sani kar ku gayyace mu dan in mun sani mu ba za mu zo ba ya je can su su masa su da yadda su ne allolin sa na biyu to haka nan mace wanda za ta butulce ma mijinta a shimfiɗa annan sallallahu alaihi wasallam ya kalli mata shi ma yana da alaƙa da wannan aya yake da su ya ma'asharan nisa ya ku taron mata faddaqna hadisi na cikin sahihu musulmi. ku rinka yawaita yin sadaka fa inni ra'aytukunna kunna ahli ahalin nar Don an nuna sheni ku madda yawan ku sun shiga gidan wuta sai sai wata mata ta tsorata ta ce ma sallallahu alaihi wasallam ma ya rasulullah me ya janyo mana ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani ɗabi'u guda biyu na mata wanda galibi yau matanmu suna aikata su kuma muna ta karanta musu a wurin tafsirin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce takfurnan la'na kuna yawan zagin ƴaƴan ku. dan ki ji abu kike kaga dan banza ko ji shegen yaro tir kai ko cewa kai kai ni dai Allah wadaran wannan abu zagi takfurna la'na kuna yawan tsine ma 'ya'yanku wa takfurna al'ashir sannan kuna butulce ma mazajen ku akan shimfida ai takfurna kuna kafurce ma mazajen ku akan shimfida ta ka gama anan takfir eh, takfurna la'na anan wa takfurna wa takfurna wa takfurna al'ashir kuna kafurce ma shimfida ai ma'ana kuna butulci ya aje ki gida ya baki sutura ya ciyar da ke sannan ne mu biyan bukatun shi ciki to kin yi butulci kuma kin saba ma Allah kuma Allah yana fushi da ki kuma annan sallallahu alaihi a wata riwaya yace idan da dare ne sai gari ya waye mala'iku na tsine miki hadisi ne ce, duk macen da mijinta ya neme ta take bashi goyen baya ba tare da wani dalili na shari'a ba to wannan matan har a waye gari mala'iku suna tsine mata albarka Allah sallallahu alaihi yace ko ki akan tandan waina kike a gefe kina toye waina ya nemi bukatar shi ki masa biyayya ki biya masa bukatar sa a wannan yanayi ko kuma gara wainan ki ta ƙone ki biya ma mijin ki bukata amma yanzu wata sai ka ce namiji dan kaza kazan shi ma ya isa abinda zai baka tsoro wai har da waɗanda suke ganin wai wai malamai ne na addini mata ne malamai mace ce a nan garin Kaduna za su tafi wa'azi na shiga ƙauyuka da sauransu lokacin har rikicin boko haram nan bai tsanani ba ana zuwa suna fitowa ana fitowa shikenan sai aka zo wata an gama magana ai ba ta samu zuwa ba har za su tashi a mota sai ga ta tazo aka ce ah, ke ba an ce ba a baki izini ba mun ganki kuma sai ta ce dan la rabu da shi na ci dubu wai kuma wa aziza a ɗauri kashi ko a ɓata igiya faƙi da shi'u la yuƙi to wani tarbiyya za ki kima son matan da za ki wa'azin shi ne tambayan in ke mijinki bai da mutunci da daraja a wurinki Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law amiran an yasuda li ahadin da a ce Allah zai ban dama ya ce in umarci wani ya ma wani sujada saboda girmamawa ba sujada ta bauta ba irin sujadan mala'iku ga annabi Adam ai ba bauta mai suka yi ba girmama shi suka yi kuma da umarnin Allah wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam Allah yace su yi su girmama shi yace to da Allah ya bani iko irin ikon da ya ba annabi adam na asa wani ya wani sujada ya ce amartul mar'atu an tasjuda li zawjiha da mace zan ce ce mijinta sujada ko da kafan shi da faso igiyan takalmi takalmi shi daure da igiya tsinkakke saboda talauci kuma babanta shine shugaban kasa in dai mijinta ne shi zan ce ce masa sujada to ke kuma yanzu kina cewa kin ci dubu annabin kenan ya isa yasa na'am ban ji ba eh wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ciwon mijinki na zubar da ruwan ɗiwa shine ruwa mai haɗa da jini ki sa harshen ki ki lashe wannan ya ce ta hayan yanzu ki sauke shi ba hayan ki sauke haƙƙin shi ba muna faɗa nan saboda suna jin mu suna jin mu ta speaker suna jin mu ta media kuma mun san ko ba su ji yanzu ba za su ji a gaba to ki sani na na Fatima duk darajar ki a duniya a nan dole mu magana kun san tafsirin mutum ranan faɗa mun faɗi cewa yana da alaƙa da tarbiyya saboda in batun hukunce hukunce ne manyan malaman mu duk sun gama tafsiri da ba ma sai mun yi ba da ba sai mun yi ba kana zuwa ka kunna su malam professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo shikenan daga nan sai ka kwanta ka sha ruwa ka gida amma ta'abbudan dan mu ma mu samu lada muke ba dan kisa bane ba dan mun iya bane ba dan mun fi wani bane a tunatarwa ne Allah ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar dan tunatarwa na amfanin masu imani to dole mu rinka duba abubuwan da suka faru kafin zuwan ramadan saboda a yanzu zakata sun yi laushi za su iya ɗaukan wa'azi kowa yanzu hankalin shi yana kan wa'azi to shi ka ga nan a midiya gashi nan kana gani wannan channel ɗin ta arewa 24 musibar da ta ja a gidajen mutane tana da yawa musibar da ta ja a gidajen mutane tana da yawa mun faɗe ta saboda a ciki aka yi in sun ji haushi su gyara in abin ya musu zafi su gyara kuma sun yaƙi addini ne shi sa dole mu yaƙe su kuma dole mu faɗi sunansu yarinya ta fito wai ita ya za a yi ma miji ma <laughs> Hadda mai cewa za a ce ma namiji girki waye shi ita ba ta ma namiji girki kun ji wannan magana ɗaya kenan wata kuma ta ce sai dai a siyo mata pizza eh pizza take ci kuma kai da kallon ta kasan tana cin dumame wallahi ai fatan masu pizza ma daban take in mutum na cikin daula ba sai ka tambaye shi ba ba sai ka tambaye shi ba sai yasa kuma matasa suka fara wani irin nau'in yaudara da mutum yana aro har kaya a wurin wanki ya je taki ko a rumota aboki daga baya a zo a ce ba ai ta zamewa a hankali wani mu na cosmetic a nan central market malam umar a badar abuwa bai ke da shawo na raka shi mun je kawai sai mai sunan shi mai tsarar nishi da cosmetics din Yadda ko kowace mai ya ce mai ya faru waɗannan sai ce a shi ya san yanayin mutanen area shi gaskiya wannan ya musu tsada ba za su iya siya ba zai mai nauyin kasuwa ya ce wallahi za su siya ya ce za ka ran tsini da na san mutane na ce wallahi sai sun siya ya ce mai faɗi ce shi ke ja yanzu ya ce mai sirrin ya ce yawwa ya ce wannan man ba bilicin ba ne sa fata taushe yake da sheki yanzu maza dama tana kallon rigunansu sun koma kallon fatansu sai suka samu wannan man yanzu shi suke shafa so da haka in ma sahur yayi da garin rogo sai ka ɗauka shi ma dalibin pizza ne Mallan wallahi wannan fitinan sai da ta kai ba fa mai ba maza da mata har allura suke makansu wallahi kuma ba daidai ba me a ciki wallahi al'azim akwai wadda kuje kun sa asibitin fata wurin kinkinau wanda ya san zango wajen zango hanyar ka je ka kuje asibitin ku tambaya za su gaya muku fiye da abin da zan faɗa muku a yanzu na faɗo ri ne don kanku ce ba haka ba magani aka ba wani kun san fata asibitin fata ne sukan ba da magani su ba da satuttuka a zo a amshi wasu ai kaza to shi wanda Allah ya taimake shi irin SP ko me ake ce mai sai ya warke fresh yayan shi yayan shi fa sai ga wanda aka gaya ma magidanci ai koyar sa dattijuwa ta ce wane ce na am ya na ganka bulbul ka yi fresh fatarka ya ce magani ne wallahi na lafiyar talofa wallahi sai da ta je ta ce a ba ta wannan magani, saboda kawai fatan ta ya koma lafiyar talau kuma yadda aka yi gane zuwa akwai na ɗigawa a ruwan wanka wani mai kamar bula ya ce ya ɗigo kawai ya gaba shi ya ta nema ka ce <laughs> wacce ta ɗauka kuma ya je gidanta ya gani suka yi ta dambarwa ya kwato ta ce to ya taimake ta ko ta biya su kuɗin ya amso ta tamsa ka jifa bala'i saboda kaza ya hajimal jismi kan tashqa li hidmatihi ya kai wanda ka dage kana ta gyaran fata so nawa kake wahala wurin gyaran fatan atatbibu ridha bima fihi khusranu yanzu ka matsa ne kana neman riba a cikin abin da shi kanshi asara ne me yake nufi dukkan fata kabari kwana uku tare diddige <laughs> to yanzu so kake abin da karshen shi kasa ne da tsutsa shine kake matsawa kake ta masa wani wahala aqbil ala nafsi ga shawara je ka gyara zuciyarka wastaqbil fadailaha ka cika falalolinta kai aiki da abinda Allah ke so fa anta ruhi domin kai dinnan da imani ne ka zama mutum labil jismi ba da gangan jiki ba jama'a mun gane to wannan shine abinda wannan aya kusan take nuna na manta kabar da ban kare shi muku ba na'am na na Fatima kware da gaske sune waɗancan. magaganin da waɗannan 'yan fina-finan galibi suke da waɗannan yaran marasa kunya marasa daraja annabin Allah duk wancan ta ce ba za ta yi girki ba wancan ta fito ta ce ainu ba in namiji in bai in ba ta gaishe ka ba kai ka gaishe ta mana to dole ne za ta gaya ma watsatsiya mara shi karbiya. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na Fatima duk bala'inki na farko idan a kyau ne bakwaran shiya ne ke kin san ko yar bakar fata yar ƙarshen zamani ƙarya ne shi kusa da ita idan maganan kyau ne na na fatima ta fi kakanki na kakara ma kyau ke da kike wankan mai ga natural beauty sannan kuma na biyu mijinta baki isa ki auri miji kamar shi ba shine sayyidina aliyu idan uba ne baki isa uban ke kai uban akwai hakuri kan ina alkali zare ko ba zage mahaifi to mu koma ne <laughs> eh shi wala alkali a sakkwace wannan daidai ne eh a sakkwacen ka ce kaza shine za su gane ku ya hakuri hausan ne ban so ta dauki wata ma'ana sai harshen damu in mahaifi ne mahaifinki bai kai mahaifinta ba mun fahimci wannan domin mahaifinta shine annabi sallallahu alaihi wasallam kai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce na na fatima wani yanki ne na jikina duk abin da ke faranta mata rai yana faranta min rai duk abin da ke bakanta mata rai yana bakanta min rai me yake nufi duk wanda ya sa ta bakin ciki ya sani ni ina bakin ciki da bakin cikinta wanda ya sa ta farin ciki nima zan yi farin ciki da farin cikinta kai harfan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu sai da ya gaya mata yana cikin magagin jinya sai da ya ce da ita in na mutu ke zaki fara biyo ni lahira ya gaya mata wannan sai farin ciki sai murna to wannan fa mai wannan matsayin ita ce sayyidina ali ne mijinta ko to ta kan je ce ma sa ciyawa da hannunta ke ku yanzu sakwara ma ba ki sai dai ki ce a kawo artificial ɗan leda je alkali road a tafasa ruwa doyan ma yanzu akwai niƙaƙe a kwafa shi yasa sai kai ta ganin mu kubu kubu ka ɗauka. duk mun rube ne malam ta ba mu sani kafin ka hau arba'in da biyar an yanka ma gilashi an ce ka daina shan zaki to baka ci konannen dawa da kuka ba mala ka taso a saralak ka kare a indomi da taliya duk kayan gwangwani kake ci ga natural masu lafiyan duk ka watsar waɗancan masu kansan duk an raja'a tuna na fatima tana matsayi na aliyu dokinsa da yake fita jihadi tana mai ciyawa da hannunta kun ji ɗaya sannan na biyu ta ce sai na aliyu radiyallahu anhu gidansa akwai toka da yawa me take nufi kullum dafa abinci ake ana ciyar da mutane ta ce kuma ita take dafawa ta bada to da ta ga yadda aikin ne yawa tana gajiya da yawa sai ta tashi ta je ta nemi a ta gida wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da nufin idan akwai baiwa yar aiki a taimaka a bata ta ce da na je gida sai na taras baya na amma na tarar da na na Aisha radiyallahu anha sai na gaya mata ga bukatuna ga matsala na shine ba ni da yar aiki idan annabi ya zo a taimake ni da yar aiki da za ka taya ni saboda sai na ali yana yawan baki kuma shi mutum ne mai son ciyar da mutane abinci ne ta koma ɗakin mijinta ba ta zauna a gidan ba ta zauna a gidan ba na ke da zaki zo ki tare ba ma da izinin mijin ba kike fita saboda shi ba kowa ba ne a wurinki shikenan da annabi sallallahu ya dawo sai na na Aisha radiyallahu anha ta ce ga abinda na na Fatima ta zo ta nema ko za a taimaka a bata kuma akwai bayin ba babu ba Allah sallallahu alaihi ce haka ne abinda ta faɗa ke ne ce to shikenan rabu da ni bari in je same shi kaga magana ta girmama da kansa ya tashi ya tafi ta ce muna kwance da na aliyu radiyallahu anhu a shimfiɗa ba ma fa a kan gado ba ba italian bed ba ba a shimfiɗa ta ce annan sulasulam ya shigo da kafansa a kan shimfiɗanmu ta ce kafan shi sai da ya taba kirjina na ji sanyin kafansa sallallahu alaihi sallama a kirjina sai ce ina na na fatima ta ce gani ya ce ke ce kika ce a bakiyar aikin akwai kaga adalci ko duk gaskiyar mutum ya gaya maka magana ka yi bincike saboda ba rashin yarda ke sa a yi bincike ba a cikin binciken sai ka samu ilimin da kila da baka fahimci abin da kyau ba sai ka ƙara ilimi ka yi yadda ya kamata fiye da yadda za ka so kai ko kuma in da kuskure za ka sai ka gyara kuskuren ka kai ba shi ka ganzu ba shi zai amfana ba kai da kaji shi ne ta ce haka ne sai ce to rike ki ji ni da kyau idan kika zo bacci ki ce subhanallah so 33 alhamdulillah so 33 an samu na 66 Allahu akbar so hudu, bambanci shi da na tasbihin bayan sallah shi so 33 uku muke duka amma shi na kwanciya bacci Allahu akbar 34 ya zama 100 annan sallallahu ya ce ya fi miki alkhairi fiye da in kawo mai aiki a baki ta taya ki aiki me yake nufi wannan bautan auren ki ci gaba da shi akwai yar aikin amma so ake ki bauta ma miji dan ki samu aljanna kama wata mara kunya ta wuce sai dai a bata fiza. kin mutunta addinin ki kin kun koma gasa da kafirai ke abin da waɗancan kafiran ke kuma shine ke burge shine abin da kuka ɗauka rayuwa wanda kuma wannan ba shi daga cikin abin da Allah ta'ala yake so Allah shiryar da mu da su baki ɗaya wannan gaba ce ta zafafawa shi yasa kuka ji mun yi shi da zafin shi kuma ba za mu sirka shi ba haka zai ta zama sai ran da suka tuban mu Allah sai mu zo mu gaya musu falalan tuba kuma eh amma a yanzu da zafin shi yake kar wanda ya sirka kar ku ga suna zagi na a TikTok ku ce ba haka malam ke nufi ba wallahi tallahi haka nake nufi ku ba su zage ni ba wani matsala mun je gaban Allah zai hukunci da adalci Allah ba azzalimi bane abinda annabi ya faɗa muka faɗa musu mu mun gama da me yaban mu da me zagin mu uwan su ɗaya uban su ɗaya a wurin mu ba abinda ya dame mu da yaban mu ka ba abinda ya shafe mu da zagin ka mu dai fatan mu Allah ya sa mu faɗi abinda yake so yadda da shi shikenan su da suka ga za su iya sai su ma Allah bayanin me yasa suka saba mu annabin amma dai mun sani Qur'ani ya faɗa kuma gaskiya ne falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun ali waɗanda suke saba mu umarnin Allah da manzansa su ji tsoron wata fitina ko azaba mai radadi tana nan za ta same su saboda haka gara mutuban mu Allah gaba daya Allah ta'ala ce wal kafiruna humuz zalimun ai bi ma'ana wanda suke wuce iyaka a dokokin Allah sune azzalimai domin wannan abin da suke yi na kafirci suna bijiro ma kansu ne da azaban duniya da kuma azaba ta lahira wanda shine shirka shine mafi girman zalunci a nan ana nufin kafirai na asali saboda lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya fattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ko lokacin da Allah ya saukar da allazina amalu wa amanu wa lam yalbisu imanahum sai Allah ya ce ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba Allah ta'ala ce irin waɗannan mutane su ne suke da tsaro sannan kuma su ne shiryayyu shine sai sabai suka ce ma'anin annabi sallallahu alaihi wane ne cikin mu wanda ko bai taba zaluntan kansa ba anya zamu samu aljanna kuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ayan take nufi ba abin da take nufi shine fattaqullaha mastata'tum sai Allah ya saukar da wannan aya yace ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku da iyawanku. da haka 'yan uwa wannan abu da Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshe ya kawo ce min qabli an ya atiya yawmun gabanin yini zo? wanda la bai'un fihi ba cinikayya a ciki wala kullatun a nan ne kuwa wala shafa'a ko kuma ba ceto a ciki sai Allah ta lace wal kafiruna humuz zalimun kafirai ba su da wani wanda zai cece su tare da cewa shine fadin Allah ta'ala famalana min shafi'in wala sadiqin hamid yan wuta za su ce ba su da mai ceto ko ba su da wani aboki makusanci mai tausayi wanda zai zo ai bi ma'ana fala ta liman mata alal kufri duk wanda ya mutu a kafurci ba wanda zai cece shi amma wanda ya mutu da zunubai ɗan uwansa za su iya ceton shi musamman idan a ɗan uwan a wanda ya mutuwa shahada Allah ya faɗa cewa ranar alkiyama wanda ya mutuwar shahada za a ba ceton mutane saba'in a dangin shi waɗanda bayan aljanna ba shi kaɗai za a cece mutum saba'in su zo su je aljanna a irin gidajenmu na kaduna ko sai ka haɗa da dangin ƙauye ko tamban ji akwai wanda gidan shi shi kadai sun kai su saba'in a gida ɗaya ha ko kadai dangi ba <laughs> sai an hada da gida ce babu ya masu don kakanmu nan da kika taba cewa cewa ne ce yau wato Allah da wane <laughs> arziki ya zo kenan hmm. sannan kuma akwai ceton da annan sulasula muka faɗa zai ma wanda suka shiga wuta ahalil kaba'ir annan sulasula ya shiga wuta dai ya fitar akwai ceto da 'ya'ya mata za su yi ma iyayensu wanda suka mutu suna jarirai duk matan da 'ya'yanta biyu suka mutu suna jarirai kuma musamman idan mata ne 'ya'yan tura alkiyama za su ceci wannan uwarta su har aljanna za su cece ta nam <laughs> ta <laughs> eh ya ce uban ba wato mai ce fanan ba e shi kuma ogan ko to hadisin da ya tausaya ma mata kwarai da gaske ya gaya ma mata a cikin abu abin da ya shafi hadisin annan sallallahu alaihi duk wanda ƴaƴanta ta bari ƴaƴa maza ƴaƴanta mata uku suka mutu to za su ce ce ran alkiyama wata mata ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi biyu fa me biyu fa da me biyu da me biyu kamar tana ka turowa sai ce Allah ya ce in gaya muku da wanda biyu su masu kan mutum ba can wata ta ce malin sulasuna o ita kuma mai ɗaya fa ce ita ma da ita to sai wani hadisin ya zo a tsariƙo salin mun karanta da ku Albishirin ka hadda uban yana ciki hadisin ya keɓance mata ko da yawa da ambato hadisin da ya zo ya haɗa da mahaifin bai da yawa kamar wanda ya faɗi mata ɗin kaɗai kuma wannan kara ce Allah ta'ala ya yi musu saboda ka gayin yadda suke wahalar ɗaukan ciki fi wata tara yana ciki fi shekara biyu yana shan su ta waje kaga kai ko kusan ma lokaci an manta kake an maka haikuwa in ka shiga wani rudanin sai ka manta akwai ɗin sai ka buga waya ka ce a wai an yana kukan baccin nan zai bacci da dare ita kuwa ba yanda za a yi ta awa biyu ba ta ɗauko ta sa kirjinta ba wata tana azumi tana ganin jiri wata daga haihuwan ta samu matsala kenan wata ma an dakatar da haihuwan daga haihuwan kenan to shi yasa sai aka yi musu wannan karar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa an tambaye shi wani ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye fi cancanta da nagarta na da kyautatawa na yace ummak ummuk mahaifiyarka yace summa man sai wane yace summa ummuk sai mahaifiya yace summa man a wata ruwa yace summa abuk sannan sai mahaifi mai ma'ana inda mutum zai zo kyautatawa a ce gashi sun yi daidai a wurin bukata to mahaifiyan zai fara yi ma kafin mahaifin amma basu ba su yi daidai ba mahaifiyan zai ta tafi wadatuwa ko halin da ake ciki na yanzu mahaifin ne ke da lalura ba ita ba to ana fifita mahaifi akan mahaifiyar. ina fata mun fahimci wannan to haka shi ma namiji din wani Allah su lafi ce duk mutumin da mace ko namiji ya rasa 'yaya ya rasa ƴaƴa biyu kafin su balaga to Allah ya alkawarin wuta ba za ta taba shi ba waɗanda yaran su za su cece shi saboda abin akwai ciwo a zuci akwai ciwo musamman ga su matan kaga ta jira ta yi yinwa wata ma sai ta yi bed rest ba sai an hana ta ɗauka abu mai nauyi an hana ta yawan fita kwanciya kawai ake so ta rinka yi ta tashi ta abinci ce sallah ta koma haka kamar yar gidan yari haka ake so ta zauna to ka ko ga ai in an zo tausayi ko shakka babu a babun tausayi sun cancanci a tausaya mu. shakka babu idan muka ce za mu shiga aya ta gaba ko tarjamanta ba za mu gama ba lokaci zai mana halinsa ina ganin sai mu takaita a nan iya abin da Allah ya kaddara mu karanta gobe insha Allah sai mu tashi ayatul kursi wanda aya ce mai zaman kanta da bai kamata a mata shalda ba ko a mata face-face gara mu jitan Allah da gaba ɗayanta abin da Allah ya sauƙaƙe a ciki ba mu da ba mu da dai ba mu samu kuɗi ba yau sai dubu uku dai da na gansa a susun masallaci ɗin. amma dai abin da muke da shi a zuwa jiya shine cikin mutum dubu da muke nema muke so a bada dubu hamsin hamsin muna da mutum goma sha bakwai a ƙasa wanda mun kirga su tare da ku a jiya ko to muna fatan waɗanda Allah ya sa suka ji su ma su yunkura su shigo wanda kuma suka yi in suna da hali ai ta dai matsawa kuma a sanar da waɗanda suke da iko za su iya taimaka mana wurin wannan gini din muna buƙatan blog muna buƙatan yashi duwatsu duk wani kayan aiki amma bulo ɗin da za a bayar da Allah ya kokari ya zamto mai nagarta ne saboda kun ga bene ne za a yi ya kamata ya zamto irin blog ɗin shawaran da muke da shi shine a ko dai mutum ya siya a irin wurin dan bypass ɗin nan da ake cewa wanda za gan shi mai kyau ne ko kuma mu ya bukaci mu faɗa mishi wurin da ake yin irin su sai su magana da masu bulo din ya faɗi adadin da ya siya mana sai a ba mu rasit sirran da muke so za mu kwaso abinmu wannan shi ma wata hanya ce da ana iya yi muna fatan kowa da ya kokari ko da bulo ɗaya ne ya sa ma iyayen shi da kanshi a wannan ginin saboda kamar yadda muka sha faɗa ginin nan zai rayu fiye da rayuwar mu insha Allah so saboda haka duk ko mun tafi abinda muka bari shine abinda za mu samu za mu faɗi account number ɗin mu shine 001 885 Jaiz Bank suna account ɗin shine Mus'ab bin Umair asalin wato mosque and islamic center zan sake maimaita account din 001-88-54493 jaiz bank suna account kuma mus'ab bin umar akwai ɗaya daga cikin iyaye da muke yawan tafsiri da shi a wannan masallaci kuma muke bauta da shi kusan duk sallah da wuya kaga baya na inda ba ku lalura na girma ba ya daɗe yana roƙon mu sashi a cikin addu'a akwai haƙƙinsu na fansho da aka rike tuntuni to kullum muka magana kuma gaskiya yana cikin damuwa kuma na tabbatar shi muka sani waɗanda suke ire-iren shi suna da yawa kafin mu yi addu'a muna kira ga masu ruwa da tsaki ta fuskan gwamnati irin waɗannan dattawa don Allah a ji tsoron Allah a taimaka a ba su haƙoƙinsu a ba su haƙoƙinsu a ko'ina suke sawa'un musulmai ne su ko ba musulmai ba ne duk mutumin da ya aiki aka cire aka ce an aje haƙƙinsa ne wannan a irin rayuwar da suke ciki yanzu suna buƙatar wannan kamar shi da muke magana ake ce mun ƴaƴansa mata biyu da suka isa aure su biyu ne yanzu haka da ake magana to don Allah idan gwamnati ta ji wannan ko wanda suke da ruwa da tsaki da Allah a taimaka a bi ma irin waɗannan mutane haƙoƙinsu idan ka taimaka kai ma Allah zai taimake ka wannan ni'imar da kake ciki a yau ita suke ciki a jiya yau rayuwar ta zama yadda ta zama gobe kai ma ba a sanya Allah zai yi ba to ka taimake su kai ma zan maka sadaka jariya muna kira idan jiha ne mai girma gwamna kalli waɗannan mutane da idan rahama a watan ramadana maki ko shakka babu in kai Allah zai so haka sannan kuma in shugaban ƙasa ne ma dai waɗanda suke ji tun da saƙon kan kai wurin su sukan ji to a taimaka a tausaya ma irin waɗannan mutane a fitar musu da haƙoƙinsu lalle in kuka yi haka Allah zai taimake ku lalle in kuka yi haka kuma za ku ga albarka a cikin rayuwarku Allah kuma ya ba ku ikon aikatawa su kuma Allah ya gaggauta fitowar rabansu ya ƙara musu haƙuri abinda suke jira Allahuma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahuma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا يا ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم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 assalamu alaikum wa rahmatullah ai ban yi mantuwa ba ko